Wa ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala kawo mu yau biyar ga watan dulka’ada hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1447 kuma sha ukuku ga watan 5,226 a wannan na mu na tarbiyya kamar yadda muka saba haduwa kuma muna karanta waɗannan littafai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu littafin mu na farko shine littafin rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zo majalisun mu na 287 insha Allah kuma za mu tashi 90 kai wajen rubutawan ne ya makale da 97 kuma za mu tashi sirar sahabi sabo na ashirin shi ne na amurbin jamuwa radiyallahu an ba ne buɗe wannan tarjamar ta wannan bijimin sahabi amurbin aljamuwa radiyallahu anhu da hadisi fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la tamna'uhu la'alla Allah azza wa jalla yarzuquhu ash-shahadata annabi sallallahu alaihi ya ce wa ya'dan shi amr ibn hana shi fita yaki la'alla Allah azza wa jalla yarzuquhu ash-shahadata ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi yin shahada kaga tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fata na gari kamar addu'a ya masa cewa Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da yin shahada kuma wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata Allah ya azurta a ibn jamuh da yin shahada a wannan yakin da ake batu a kansa ba wani yaki bane yakin Uhud wanda aka yi shi a shekara ta uku bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadithun sharifun manhu waye amr ibn al-jamuh huwa amr ibn ibn sunan sa'ama sunan mahaifinsa Aljamuh. sunan kakansa زيد الخزرجي الأنصاري يا كما تيجي الأنصاري الخزرجي شيني قائدة نسبة أو جمع لمن حديثي أنا فاغواني دعام ثم الخاص والأنصاري أخص من الخزرجي سودا الإمام النووي يكي تشيوه idan ka ce al'amfari za a ce to wani ɓangare su kuma dama al'amfar an san gida biyu ne su akwai banul khazraj akwai banul aus amma idan ka ce al-khazraji to babu bukatar sai ka ce al'amfari domin ƙaddamtar khas kuma an san wa kullu khazrajiyin ansariyun amma idan ka ce ansari to za a tambaya a ce daga wani min ayi batan sai ce min batni al-khazraj ko min batni al-aus kaga daga nan sai a ce al-khazraji ko a ce al-aus wannan ita ce ƙa'idar malaman hadisi to saboda ka al-ansari al-khazraji shahida uhudan ya halarci yakin uhud ya halarci yakin uhudu wa من الولد معاذ ومعوذ وخلاد shahidu بدرا أنسى akwai معاذ أقوي معوذ سنة أقوي خلاد dukkaninsu sun halarci yaƙin udu tare da babansu kuma shi wannan baban nasu kamar yadda za mu gani gurgu lokacin da aka saukar da laita al'ama haraj wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah ce laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj ana nufin an hana musu su fita jihadi ne ko ko a rangwame Allah ya musu sai manzo Allah su sanar ya ce rangwame ne Allah ya muku shi ne a uhud ya ce shi sai ya ji wa kutila amr ibn jamuhi huwa wa ibnuhu khallad uhud da shi da ɗansa khallad aka kashe su suka yi shahada a yakin uhud a lokacin da aka yi yakin uhud suna cikin waɗannan saba'in ɗin da aka kashe wa musulmai كيف أسلم يا أقي مسلمت شي عمرو بن الجموع عن إكرمة قال قدم مصعب بن عمير المدينة يعلم الناس سيدنا مصعب بن عمير يا هل يا إسا مدينة شيني فرقم ما لمن القرآن دع النبي صلى الله عليه وسلم يتوها شي مدينة يتفي يعلم الناس هنا قرنت الدمتاني a madina kuma ni ikon Allah shi ma a uhu da aka kashe shi yana cin waɗanda aka kashe su a ofis fa ba'ata ilayhi amrun al-jamuh sai shi amru dan al-jamuh sai ya aika wa mus'ab ibn umayr da ya ji ya iso garin madina kuma yana karantar da mutane shi mus'ab ya je garin madina ne sakamakon ba'u da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan farko shekara ta sha biyu bayan aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan zuwan shine ake ce masa bi'atul aqabatil ula baki ne su sha biyu suka zo da daddare suka ce suna son su gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya gana da su a wajen jifan shedan shi yasa ake cewa bi'atul aqaba al aqaba ana nufin jamratul aqabati annabi sallallahu ya fita da shi da babbansa al-abbas al-abbas bai musulunta ba a lokacin amma tun da al'abbas baya cikin masu yaƙar manzon Allah sama a danginsa saboda haka da shi suka ji manzon Allah sama ya saurare su suka ce sun ji da'awarsa kuma abinda suke fata shi shine annabi salama ya bar garin maka ya dawo garinsu yasrib madina kenan annin sama ya ce su tafi su je su ci gaba da wa'azi su zama wakilan al'ummar su su ci gaba da yada musulunci tunda sun yi imani to shekara ta zage sai ga su sun zo sun fi su saba'in wasu malamai suna cewa su saba'in da biyu wasu suna cewa su saba'in da uku aka suka nemi manzo Allah sama kawai ya koma cewa su sun yadda yanzu za su ba da jininsu da dukiyoyinsu da iyalansu domin tsara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka dau alkawari manzon sama ya karba alkawarin su yace to su ciga su koma in Allah ya masa umarni ya koma Madina zai koma amma dai cikin abin da za su tabbatar da alkawarin nan zai tabbata shi shine tura musu wasu sahabbai to Na mus'ab na ci ci gaba gaba sai kuma waɗanda suka biyo baya suka rika tafiya da kansu irin su abu salama abu salama shi ma abu salama tal'asadi mijin ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya bayan shi abu salaman ya rasu to duk suna ciki to shi ne da shi a ibn yana jin cewa mus'ab ya zo kuma shi yana karantar da alkur'ani da sunna sai ce ma ji ito muna. wannan ne wannan abu da kuka zo mana da shi ƙalu in shi ita ji ina ka babban mutum sai mus'ab ya aika masa da amsa cewa ran kai daɗe idan ka yadda za mu zo wajenka idan ka yadda za mu zo wajenka fa kal qur'ana sai mu ji yadda kai abinda muke karantar da mutane shine alqur'ani qala na'am tunda mutum ne mai neman gaskiya sai ce su zo sai ya ba su lokaci ya ce su zo da suka jefa ƙara a sadran min suwati yusufa sai na musu abu ya karanta masa wani farko farko daga cikin a murnar jamu ya ji suratu yusu ya ji magana wannan daga ji ba maganar ɗan adam ba ce ɗan adam ba zai iya tsara irin wannan bayanin ba ya fi ƙarfin ɗan adam faƙala mu sai amr ibn sai ce inna lana mu'amaratan fi qaumina ce to mun ji abin da ka zo da shi amma ka tsahirta mana muna da mitin muna da taro da zamu yi a cikin al'ummanmu ba ni kaɗai zan yanke hukunci ba zan je mu tattauna eh. kalmar mu'amara a yanzu kalma ce ta taron sharri e, ba amfani da ita a lugar zamani a matsayin shawara ta arziki ya sa ba kalma ce ƙanuniya yanzu tana cin kalmomin law mu'amara shine conspiracy a je a zauna a shirya domin a yi tuggu zaman tuggu ba Shi ne mu'amara amma asali kalma ce da take nufin tattaunawa da haɗuwa da juna da musayar fahimta eh, shi yasa ai can eh, abin nan bilkis kamar yadda ake cewa da ta zo ta samu wasiƙar annabi Sulaiman alaihi salam sai ta ce musu ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin to karshe sai suka ce ne qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin shadidin ko wal amru ilayki fanzuri ma za ta'murin ma za ta'murin daga al'amrin mu'amara mufa'ala ta'muruni wa a'muruka akwai musha akwai akwai ishtiraki akwai tarayya ka faɗa min ni in faɗa maka to daga nan sai mu haɗa sai mu fitar da daidai to shine ake cewa mu'amara asali kalmar kenan amma yanzu ta zama kalma kanuniya suna nufin da ita cewa zaman tugu taron tubu ya za a kashe wani ya za a kifar da gwamnati to ne mu'amara a yanzu kalmar kalma ce yanzu ne haɗari Allah shi kyauta to sai ya ce masa haka wa kana sayyida bani salamata shi kuma dama a ibn al Shi shine jagoran gidan banu salama a cikin a cikin larabawan madina banin khazraj to su ma gida-gida ne daga cikin gidajen za ka ji akwai banun najjar akwai banu salama da makamantansu to shi ne jagoransu fakharaju shi kenan sai aka suka fita musa abin umair da shi da jama'ar suke suka fita wadda khala ala munafi daga nan sai amurbin jamu ya shiga wajen gunkinsu da ake ce mashi munaf eh, eh. muna gunki ne shi yasa haramun ne cewa abdul haram ba makaruhi ba haramun ne domin an yi ta'abidin mutum zuwa ga wani Allah eh, da za ka da sunan akwai waɗanda suke da shi abdumunafi ko kuskure zunubi ne faƙala ya muna sai ya ce ya kai wannan gunki namu muna ta'alamu wallahi ma yuridul qawmu ghayrak hal indaka min nakir ce ka sani jama'ar mu ba sa nufin wani in ba kai ba kai suke son su ci gaba da bautawawa fa hal indaka min nakid shin kana da wani musu a yanzu da alamomi ke nuna za su bakka su rabu da kai su je su kama wani zai ba shi amsa hmm? ba zai ba shi amsa ba so da haka da zai fita ƙala faƙalla da hussaifa wa kharaja sai ya ɗauko takobi sai ya rataya masa sai ya tafi faƙama ahaluhu fa aka saifa a cikin iyalan amurbunan jamun wasu sun riga sun musulunta domin a cikin gidan shi ya ji ana karanta alƙur'ani shi ya sa ya aika wa musu abu na umair radiyallahu anhu da wannan tambayar to shi kenan sai suka tashi fa aka saifa sai suka je sai suka cire takobin falam ma raja qala aina as ya munaf ya munaf shi ina ji da na rafiya maka ya kai gunki munaf wai hak shi ke canka innal anaza la ustaha haba ko akuya dai ai takan ta kan hana aga al'awrata ba ta yadda aga al'awrata to ke ko ga ta kobi ma an rafiya maka kuma yanzu wasu sun zo sun dauke wallahi ma a rafi abi ju'anin gadan min khairi suna cewa shi munafin suna masa alkunya da abu ju'a ina jin kai dai wannan munafin abu ju'a ina ganin ba abin da ya rage maka na alheri ba ka da wani amfani kaga an fara samun imani ya shiga zuciya shi ko sun maƙala lahu daga nan sai ya ce wa mutanensa shi shi shi shi amr ibn al-jamuh inni zahibun ila mali zan tafi wajen raƙuma na dukiyata fastausu bi munatin khaira yace sau da haka ina muku wasiya da Allah ku kula da munaf din kajoyi abun bauta kuma za a kula da shi lahi kuma wannan lala shi fa shine sayyid shine jagoran mutanansa shi yasa za ka yi mamakin mutumin da yanzu idan ya zo zai kafa hujja ko zai magana kawai zai ce maka wai wai wai wai abin nan ya sunan shugaban kasa ne indiya din nan da aka yi marasa kayan nan eh? mahatma gandhi wai mutane na ɗaukar shi wani mutum ne mai tunani sai a nuno shi fa ga hotunan shi nan saniyar shi tana bayan gida yana kwashe mata kuma can sai ta ga haka a gabanta wai na roƙonta ta ci gaba da riƙe mai mulke shi kuma yana cike roƙonta kawai sai ta zubo bayan gida sai ya bar addu'a sai ya zagaya ta bayan ta sai ya kwashe bayan gida don Allah wannan akwai lalacewar tunanin da ta kai wannan a duniya to shine irin wannan fa zahaba sai ya tafi shi fa aka ba fa kasaruhu an shi kenan sai aka yi ƙarshe karshe shi kenan ta faru ta kare an yi wa mai dami ɗaya sata fa aka zuhu ƴaƴansa sai suka kama shi fa kasaruhu kai suka ɓaɓɓalla shi suka ɓaɓɓalla muna wa raba rabatuhu ma a kalbin maiti sai suka daure shi tare da wani kare da ya mutu wa alqahu fi bi'in sai suka jefa su a rijiya suka haɗa su falamma a lokacin da amr ibn al-jamuh ya dawo qala sai yace kaifa antum ya al'amarin ku yake qalu bi khairin ya sayyidana suka ce ai muna cikin alkhairi ya shugaban mu dahara Allahu biyutana min ar-rijsi ai Allah ya tsankake gidajen mu yau daga daga kazanta najasar da ke gidan mu yau ba ta Ƙala wallahi in ne a rakun ƙan a sa’atun filafaki fi munafi, shi ina jin wallahi kun munana abin ya kamata ku yi da bana nan, ba ku yi abin arziki ba da ba nan a game da muna. Ƙalu huwa za suka ce ba ba haka yi, lallai kuwa, a sa’ana filafataka fi munafi, fanzur ilai fi zalikal bi'ir. ka je ka duba shi a wacce rijiya lafazin albi'ar yuzakkar wa yu'annas kamar yadda ibn al yake fada a cikin littafin sa al-muzakkar wal mu'annas cewa yuzakkar wa yu'annas qur'ani ya zaɓi ta'anisin ya ce wa bi'irin ce, wa qasrin mashi ana cewa ha al-bi'ru sannan ana cewa hadhihi al-bi'ru a larabci ya halasta amma dai lura ƙur'ani ita ce mai hazihi hmm. ga shi ce wa bi'in mu'attalati haka bai ce mu'attal ba eh. to shi kenan fa ashrafa fara'ahu sai ya hau sama rijiyar sai ya leƙa fara'ahu kawai sai ya hango gunki gashi can dama tsohuwar rijiya ce fa ba'ata ila qaumihi fajawu sai ce duk jama'a su zo al'umma kabilar su su su sai suka zo faƙara alastum alama ana alaihi ce ba ku kasance akan abin da nake kai ba ƙalu da an ta sayyiduna ta ce a kai ne shugabanmu ƙala fa ushidukum anni qad amantu bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to daga yau ina shaida muku daga yanzu ku shaida na yi imani da abin da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ke kaji sanadin imaninsu sau daga idan aka ga babban mutum alama zai yi abin kirki to na ƙasa da shi ƙarfafa shi suke ƙwarai da gaske عن ابن المنكدر أن رسول الله sama الله ya وسلم salama man بني سلمة tabi'i muhammad kenan yi ya kamar da imam al-bukhari ya fitar a cikin al'adab al-mufrad shi ya bani salama ta man sayyiduku shi ya ku banu salama waye shugabanku qalu al-jadd ibn qais wa inna lanubakhiluhu shi mu shine al-jadd ibn qais iyaka matsalar mu da shi maruwaci ne Kala wa ayyu da'in adwa min al-bukhuli ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wani ciwon ya fi ruwa ai ba a shugabanci da ruwa duk shugaban da ya zama maruwaci to ba zai ci nasara ba ba a shugabanci da ruwa mako ana son shugaba ya zama mai kyauta to ma da me zai yi ruwa ba fa na shi bane tunan kudin al'umma ne bal sayyidukum al ja'dul al-abyad amr ibn al-jamuh manzon sun ya ce jagoran ku shine amr ibn al-jamuh daga ba al-jadd ibn qais ba yawa wannan asarin hasani duk da nan ya kawo shi a matsayin ya raunana shi amma dai asarin ne wanda yake hasan to kun ji a amrun jamuwa, gurgu ne amma jagora to ne wannan Allah ya taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in